أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin sha biyar ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da takwas ga watan satumba shekara ta dubu tara ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya yau takwas ne ya yi shekara ta takwas ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya zakallahu Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara, yakubu avenue jaura daga lajima road angwari nijiyar kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a ƙarshen littafi da malam ya tattaro mana bidiyo'i guda ɗari biyu da arba'in da ɗaya wanda ake yi na jana'iza yau shine majalisi na biyu da goma 212 a cikin majalisun karatun wannan littafi mun kwana a shafi na uku talatin da 336 za mu tashi a kan bidi'a na kusa da ƙarshe ita ce bidi'a ta biyu da arba'in. malin ya ce ƙaunu ba'adihim har ila yau daga cikin bidi'o'in da mutane ke aiwatar da ita a lokacin da ake jana'iza ko ake raka gawa maganar da wasu daga cikinsu suke cewa innahu yambaghi alla hawa hawaijahu wa maghfirata zunubihi bi lisanihi inda ziyarati qabri sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai yadda al'amarin yake innahu yambaghi ya kamata Allah ya kura hawa ijahu wai duk mutumin da ya je wurin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kada ma ya ambaci bukatocinsa wa mafirata zunubihi kada ya ambaci gafarar zunubinsa bilisanihi wai da harshensa inda ziyarar ta sallallahu alaihi a duk lokacin da ya ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da za su faɗi dalili mai kyau to da ya zama wannan jumlar ta farko za ta samu shiga sai suka ce li annahu a'lamu minhu bi hawaijihi wa masalihihi wai a lokacin da ka zo ka tsaya a wajen kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai manzan Allah ya fi ka sanin bukatarka kuma ya fi ka sanin maslahar rayuwarka saboda haka kawai in ka zo shi zai gaya maka abin da kake so wanda ya mutu ya rasu yana kwanci a kabarinsa amma wai shi ne zai gaya maka bukatarka to kaga wannan shirka ce babba saboda an ba shi siffa Allah saboda Allah shi ne wanda ya san halin da kake ciki kuma shi ake nufi da biyan bukata Allahu samad Allah shi ne wanda ake nufinsa da biyan bukata sai malam ya sauke layi ya ce wa mimma yusafu lahu daga cikin abin bakin ciki anna hadhihi albid'a wannan bid'ar wallati ba'daha da wacce ta zo a bayanta bi ma'ana gabaninta qad naqalat naqaltuha min kitab al-madkhal yace na ɗauko ta ne daga littafin al-madkhal na ibn al-hajj wace bid'a ce ta zo gabanin wannan ita ce bid'an الرقاع فيها الحوائج إلى النبي wai bukatocinka idan ka gabatar da shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya santa sau da haka kuma shi zai warware maka yanzu waye ke biyan bukata in ba Allah ba to kaga yanzu an ba manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam siffa ta Allah idan ka ce wannan kafirci ne sai a ce kai makiyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda sun ɗauki siffan Allah sun ba manzo Allah kamar yadda imamu ibn qayyim al-jawziya yake faɗi a cikin nuniyarsa yace lillahi haqqun la yakunu li ghayrihi wa li 'abdihi haqqun huma haqqani Allah yana da haƙƙi haƙƙin Allah baya taɓa zama ga waninsa kuma bawansa yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da haƙƙi sai suka zama haƙƙi biyu لا تجعلوا حقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان kada ku mai da haƙoƙi guda biyu guda ɗaya ba tare da bambantawa ba da rabawa tsakanin haƙƙin Allah da na manzansa sai aka ɗauko a haƙƙin Allah aka narka shi a cikin haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ba shi siffata Allah malam yace wannan bayani yana cikin almakar na ibn al-hajj mujalladin farko shafi na 259 haka kuma har zuwa shafi na 264 haifu ha musalliman biha sai yanda shi ibn al-hajj ya zo da wannan bid'ar kuma ya zo da shi sa'annan kuma ya miƙa wuya bi ma'ana bai warware wannan shubhar ba ka annaha min al'umuri mansusi alaiha min shari'ati sai ta ce tana daga cikin al'amurra na shari'a wanda nassi ya ce a yi su walahu min haza albahu malam ya ce gare shi har ila yau yana da shi kwatankwacin wannan amsilatun kafira misalai masu ɗimbin yawa sabaka ba'abuha duna tambihi ala annaha minhu malam ya ce ya shuɗe a baya ba tare da na yi tambihi kan cewa wa'annan zantuttukan daga gare shi ya zo ba wasanakuru kisman kabiran minha Malam ya ce za mu ambaci wani kaso mai yawa ko mai girma a cikinta filkita bilkhas bilbidari insha Allah ta'ala a littafin da na rubuta ke ɗantacce in ji malam Akan kan bidi'a in Allah ya yadda wa ƙadi ta ajibu min zalika لما عرف أن كتابه هذا مصدر عظيم في التنصيص على مفردات البدع ما لن يتشي ذاك إماماكي من ذلك تدحكا لما عرف أن كتابه هذا abinda aka sani dangane da ibn al-hajj a littafinsa wannan wani littafi shine al-madkhal مصدر عظيم في التنصيص على مفردات البدع يتي مبقوقاتي مي جرما مرجئيني مي جرما أكن اي اي كن بدعو ايدا متانيكي اي وتد ايدا انا تامنتا وهذا الفصل الذي ختمت به الكتابة شاهد عدل على ذلك wannan fasalin wanda na kulle wannan littafin da shi yana shaidawa akan haka walakin naka idza alimta annahu kana fi ilmihi muqallidan li ghairihi yace idan ka sani cewa shi ibn al-hajj yana dogaro ne ko kuma yana taklidi ne ga waninsa wa muta'assiran ila haddin kabirin bi mazahibi a Sufiya kuma ya masa tasiri mazhabar sufiya sufaye wato ɗariƙa ta masa tasiri wa khuza'balatiha da dattin da ɗariƙa ke ɗaukowa ta masa tasiri ya zulu an ajabu wato abun mamaki zai kau gare ka annahu kana fi ilmihi mukhallidan ya ce wata zadu yaqinan ala sihhati qawli malik wannan zai ƙara maka yaƙini akan ingancin maganar da imamu malik ya faɗi wace magana ce imam malik ya faɗi ita ce kamar haka ma minna min ahadin illa radun wa rudda alaihi illa sahibu hadal alqabr sallallahu alaihi wasallam yace babu wani daga cikinmu mu mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa radun face za a wato ana maida maganarsa wa rudda alaihi kuma ana iya maida masa da martani a maganarsa illa sahibu hadal kabar. wanda ma'abuci wannan kabarin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne idan ya faɗi magana dole a yi aiki da shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa baya faɗi daga sarransa in huwa illa wahayi yuha duk abin da aka ji manzan Allah ya furuta to wahayi ne aka yi masa imamu nasir jin albani yana so ya nuna maka a nan maganar da ibn al-hajj ya ambata a daidai ba ne duk da shi ya yi shiru bai faɗi illar bidiyoyin ba kawai ya kawo su kamar haka abin yake a shar'ance sai yake cewa wannan yana so ya nuna maka shi ibn al-hajj maganar imamu malik tana tabbatuwa a kansa kowa ya yi magana za a iya karɓa za a iya ƙin karɓa wannan kuma bai zama reni ba saboda su mutane da yawa a yau idan aka sami wani bijimin malami ya faɗi wata magana sai aka samu wani malamin da bai kaisa a daraja na ilimi ba sai ya ce wannan maganan ba daidai ba ne ko kuma ya maida masa da martani a bisa abinda shi wancan ya faɗi bisa kuskure ne sai a ce kai waye da har za ka yi mawana martani addini ba haka yake ba in ya tabbata wannan babban malamin ya yi kuskure to ba abinsa saboda ai ba shi ake bi ba zan zantuttukan da ya faɗi ne na gaskiya ake bi idan ya yi kuskure sai a ajiye maganar sai a kikunta wannan shine amana wacce ahlus sunna wal jama'a take akai duk mutumin da ya faɗi magana malami ne ko ɗalibi in dai maganar ta inganta to dole a yi amfani da ita yanzu ba shi aka bu ba gaskiyar aka bi saboda ta fito daga bakinsa haka kuma in yi kuskure za a kibin kuskuren ba wai an kibinsa ba ne an kibin kuskuren da ya furuta ne wannan kuma baya nuna fuskanci gare sa wannan saboda shine alama ta adalci a fagen ilimi duk lokacin da aka samu wani daga cikin malamai ko ɗaliban ilimi ya furta wata kalma wacce take ba daidai ba Allah ka shirin da mu malam ya cigaba da cewa wa haza akhiru ma ta yace bid'a ta 241 qawluhu maganarsa لا فرق بين موته صلى الله عليه وسلم وحياته wai babu bambanci tsakanin mutuwarsa da rayuwarsa saboda haka wai in kaji wajen kabarinsa za ka yi bayani saboda da rayuwarsa da mutuwarsa ba bambanci la farqa baina mautihi sallallahu alaihi wa sallam wa hayatihi fi mushahadatihi لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم wa وخواطرهم يتي وي wai la farqa baina sallallahu alaihi wasallam wai ba bambanci tsakanin mutuwarsa wa hayatihi da rayuwarsa fi mushahadatihi a wurin ganinsa ko halattan inda yake li ummatihi saboda yana ganin komai ga al'ummansa kaga ai Allah ke haskaka mai lokacin da yake da rai ko to wai bayan ma ya mutu eh ne da lokacin da yake da rai ya mutu ma komai wai Allah na nuna masa wa ma'rifatihi bi ahwalihi kuma wai manzon Allah ya san duk wani halayya da al'ummansa ke ciki bayan ya mutu ba wani niyyatihim wai kowa manzon Allah ya san niyyarsa wata tahassuratihim da bakin cikin su na takaici da suke ciki wai duk manzon Allah ya sani bayan fa ya mutu wa khawatirihim da ababan da ke bujurowa a kwakwalansu shine khatir tunani da ke zuwa shi sa imamu ibn al-jawzi ya rubuta littafi na musamman saidul khatir wato farautan tunani kasan dalilin da ya sa rubuta wannan littafin in ya zo zai kwanta kafin bacci ya zo wasu tunani suna zuwa masa a kwakwalwa to don kada tunanin su zama a banza shine sai ya dinga rubuta su ya dinga rubuta su sai rubuta su littafi mujallabi biyu zuwa uku duk lokacin da ya zo bacci a kana in ka zo bacci ka kwanta ba tunani yakan bujiro maka ba to tunaninsa ma baya so a yi asararsa ya rubuta wannan tunanin ya ajiye al'umma ake karantawa ake fa'idanta to wai irin tunanin da zai bujiro maka a kwakwalwa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya santa bayan ya mutu to kaga wannan agwarar shirka ne ah, fatimatu binti qais ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta koma gidan mijinta ba inda ya san abin da ke zuciyarta kai ba zai ce mata ta koma ba ko sai ta ce umarni kake bani ko shawara sai manzo Allah ce shawara sai ta ce ba zan koma ba Kai da ya san abin da ke kwakwalwa ta ba zai ce mata ta koma ba ai ko ana ganewa kaga wannan suna so su ƙara tabbatar maka cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi alhali kuwa gaibi ya rabu kashi biyu akwai abin da malaman tauhidi ke kira al-ghaibul mutlaq sakaccen gaibi ba wanda ya san wannan sai Allah alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada masanin gaibi baya taba bayyana gaibinsa ga wani daga cikin talakansa kaga wannan al-ghaibul mutlaq kenan al-ghaibul muqayyad sai yace illa man irtada min rasulin wanda wanda Allah ya yarda da shi daga cikin manzanni fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada akwai gaba gare shi da baya gare shi akwai dakaru da suke kiɗe wato suke bibiyan wahayi idan Allah ya turo mala'ika jibrilu da wahayi akwai mala'iku a bayansa akwai mala'iku a gabansa suna ciyaye kiyaye wannan wahayin har a zo a sauke shi zuwa ga wannan annabin ba tare da wani aljani ya san me aka ɗauko ba na wahayi to suna su aƙidar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su a nasu tunanin ya san daidai. saboda haka duk wani abin da ke bujurowa a tunanin kawai ya sani saboda haka nima in ka je kabarinsa ka ce komai saboda ya san halin da kake ciki kuma zai biya maka bukata yanzu wa ake an mai da shi zuwa ga kenan kuma Allah da kansa da ya ce ud'uni astajib lakum ku kira ni ni zan amsa duk da ya san halin da kake ciki hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallan dare yana ta kuka yana ta kuka yana ta kuka Allah sai turo mala'ika jibrilu ya ce ya zo ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi wa ma yubkika ya rab wa ma yubkika ya Muhammad me ke sa ka kuka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. kaga anan ana so a nuna maka cewa wa huwa a'lamu Allah ya fi kowa sanin me ke sa shi kuka amma ana so a ji ne daga bakinsa sai ce yana kuka ne akan al'ummansa shine sai Allah ya ce ka gaya mai za mu sanya maka abin da zai faranta maka rai a cikin al'ummanka ba za mu tabar da kai da al'ummanka ba wannan sai malam ya sauke layi a ƙasa ya ce ƙala shekul islam firraddi alal bakari shekul islam ibn taimiyya a cikin littafinsa an raddu alal bakari shafi na 31 ya ce wa minhum من يظن أن الرسول أو الشيخ يعلم ذنوبه وحوائجه daga cikinsu masu aƙiran tasawufi akwai wanda yake zaton cewa lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya san gaidi, ko kuma shehin ma ya san zunuban da yake yi wa hawa'ijahu kuma ya san bukatocinsa wa in lam yadhkurha ko da shi wannan bai faɗi ba yanzu in ba ni na faɗi bukatata ba akwai wanda zai buga kirji a nan ya ci ya san me bukatata ko da ni ban faɗi ba ya kalle ni ko zai ce kana da bukata kaza zai yiwu to sun ce wai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san irin wannan ba ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ba shehu daga cikin su ma sun san haka wa annahu yaqdiru ala ghufraniha wai kuma manzon Allah ko shehi yana da ikon da zai iya gafarta maka zanubanka kaga yanzu waye kenan Allah kenan ko wa qada'i hawaijahu kuma shine kadai zai iya biya masa bukatocinsa wa yaqdiru alama ma yaqdiru Allah kuma yana da iko a bisa duk abin da Allah yake da ikonsa yanzu ya zama abokin tarayya gawa Allah Allah ce amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ilahu ma Allah qalilan ma tadhakkarun so Allah tare da Allah da yake biyawa musulmi ko mumini bukatarsa babu to a nan su kuma gashi sun jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma shi kadai ba har da shehunansu to kaga daman wato abun business ne ko wato ana tallaka shehunai ne saboda a samu daraja a samu a samu biyan bukata kuma irin wannan za ka ga mutane mabiya sun masifar yadda da shi yanzu fa ya kai matsayin da wasu idan ka ce ya rantse da shehi a bisa karya wallahi ba zai rantse ba saboda yana gani in ya rantse da shehun nan a bisa karya zai lalace amma da za ka ce mai ya rantse da Allah a bisa karya da gudu zai rantse saboda yana ganin ba abin da zai same shi Ka ga yanzu ya ba shehunsa siffan wa kenan ya ba shehunsa siffan Allah malam ya ce wa ya'lamu ma ya'lamu Allah wai mutumin nan shehun nan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san duk abin da Allah ya sani wa ha'ula'i qad ra'aytuhum wa sami'tu hadha minhum Imam Nasir bin Albani ya ce wa'annan fa ni na gansu da ido kuma na ji daga gare shi ha na afwan ibn taymiya yake cewa na gansu kuma na ji daga gare shi sai ya ce wa minhum shuyukhun yuqtada bihim daga cikin su akwai shehunnai wanda ake koyi da su wa muftuna da kuma wa'anda suke ba da fatawa wa kusatun da kuma masu bada da isoshi irin malaman turmin nan ‘yan turmi wanda zai zai ta baka labari ko? eh algarnaɗi ne baka labarin matu ko? matu ne shekara dubu bakwai kenan ko? eh dubu bakwai da ɗari bakwai da basa'in da bakwai da kwana bakwai da awa bakwai ko da minti bakwai da sakon bakwai Allah ya kyauta ita ce wai ta matu <laughs> Allah ka shirar da mu to kaga irin masu ba da irin wa'annan kistoshi sai ya ce wa na da wa'anda ma suke karantar da mutane za ka gansu da irin wannan tunanin a tattare da su malam ibnu taymiya ya ce wallahu al musta'an Allah muke neman agajinsa da taimakonsa wala haula wala quwwata illa billah ba wayo babu karfi cikakke sai ga Allah subhanahu wa ta'ala sai imamu nasir bin albani ya ce wa hadha akhiru ma tayassara jam'uhu min bid'il janaiz yace wannan shine karshen abinda ya sawwaka na tattaro bid'o'i na jana'iza wa bihi yatimul kitab da shi littafin nan yake cika bi ma'ana da shi na gama wannan wallafa wannan littafin walhamdulillahi ala tawfiqihi dukkan godiya ta tabbata ga Allah kan datarwa da yi gare mu wa as'aluhu ta'ala kuma ina roƙonsa shi Allah subhanahu wa ta'ala almazida min fadlihi ƙari na falalarsa wa an yarzuqani mahabbata liqa'ihi inda mufarakati hadhihi ad-dunya al-faniya ila ad-dar al-abadiyyah al-khalida yace wa an yarzuqani mahabbata liqa'ihi kuma ya azurta ni da son haduwa da Allah kaunar haduwar mu da Allah inda mufaraƙati hazihi duniya alfaniya a yayin da mutum zai bar wannan duniyar wato mai ƙarewa iladdaril abadiya zuwa gida na dindindin wanda ake rayuwa na dindindin alƙalida dawwamamma ma'allazi na an amallahu alaihim tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su minan daga annabawa wasiddiqina da siddiqai shuhada'i da shahidai wasalihin da nagartattun bayin Allah wa hasuna ula'ika rafiqa kuma abutan irin wa'annan yayi kyau abuta da irin wa'annan yayi kyau duk wanda ya kasance tare da annabawa kaga abutar ta yi kyau duk wanda ya kasance tare da siddiqai abutan ta yi ne kyau duk wanda ya kasance yana da abuta da shahidai kaga abuta ta yi kyau duk wanda yake da abuta da salihan bayin Allah shi ma abuta ta yi kyau kuma irin wannan shi ne ake fata kuma ake buri malam ya ce muhammad nasiruddin albani ya ce wanda ya rubuta wannan littafin shine imamu muhammad nasiruddin albani allah ya ji kansa da rahama wannan shine karshen wannan littafi wanda ahkamul jana'iz wa bida'uha mun kai karshen wannan littafi ah, da izinin Allah mun sauke ta bayan shekara bakwai kenan shekara bakwai muka yi muna karanta wannan littafin tun da aka buɗe wannan matsalaci muka fara karanta ta har yau shine Allah ya bamu ikon sauke wannan littafi in ba dan lokacin korona ba da ba a kai wannan tsawon ba an gane sau da lokacin insha Allah eh eh yanzu dai mun yi darasi guda ɗari biyu da goma sha biyu eh ɗari biyu da takwas shi ne shekara hudu ko to ɗari biyu da goma sha biyu Allah muke roƙo ya sanya albarka sai kuma sati mai zuwa insha Allahu za mu fara sabon littafi shine a takfir usuluhu wa bawazituhu sha Allah subhanahu wa ta'ala Allah muke roƙo ya sanya albarka a cikin wannan karatu a in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi sha Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta dai-dai daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya zurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tausasa zukatansu ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah muna roƙonka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba ya Allah muna roƙonka kowa a cikin nan yana da wata bukata da yake nema a wurin na alkhairi Allah ka fi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri ya Allah ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arziki wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da za mu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofi da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙon duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka aljannan firdausi ka sa ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk